Yake wani kyau kike karawa kullum. Ko? Wallahi Allah. To me labari ne? Gaba ɗaya idan na zo zance kofar gidan ku sai ki dinga irin aka irin kifi ga yadda irin matan zamani suke. To abin da nake so da kai. Eh. Duk lokacin da aka ce an yi shirya a kai kwastama. Ni ya ba zamani bane. Ki ba yar zamani ba? Da kanki da komai da surar da Allah ya miki ce ki ba yar zamani. To ni zan mai da ke yar zamani. Kina ji na? za mu je da ke kin san za mu je shaba'an ina da shaba'an kuma ba ki taba jin shaba'an ba ni bai wani za mu je to dizan nuna miki waje ne na wajen more rayuwa sannu yaya sannu yaya eh. yaya sannu <laughs> sannu ba hankali eh. ku yaya mun kusa shiga gida eh. sannu sannu shiga gida sannu lafiya wallahi daga asibiti muke ina lafiya yaro ina lafiya da kyar muka kawo na wannan da kyar babanta ne mahaifi ni kuma kanansa ne wallahi daga asibiti muke to an je asibitin sun yi awon duk da za su yi suka ce kuɗi dubu ɗari da hamsin za a bayar. Eh? eh? Inna lillahi wa inna ilaihi. Duba yanda taɓa nan kaji taɓa fa taɓa cikin kaji. Kaji? Ah, ah, ah. Kaji ƙyan dace. Wannan kusa fashewa. da ce To yanzu abin da za a yi. Eh. Ba tare da ɓata lokaci ba yanzu zan tafi ATM. Ka ciro kuɗi. Dubu ɗari da hamsin ba? A dubu hamsin. Dubu hamsin? Eh. To zan taho da dubu ɗari in case. To a nan gida aka same ku ko a can? to ba matsala zan zan bai ta hori nan gidan ba wani abu a gurin ka ah, bara dai na je ATM din ina zuwa yawwa Allah sarki eh, eh, ina gajiya yau sande ina gajiya madalla kun dade ne eh a ban dade ku dade sosai ba kun yi kamar minti nawa eh za mu minti goma fa goma eh to wani wanda da muke Allah sarki ka dubu da eh na ne tuwawa ah, haka za a sa a sama ido a maka yarinya a gaba ba za a tsaya a sa ido ba eh ah, na sa ido ne ta ani kuma in da zan sai a ci amma in za ka bada kai ka bada in ba za ka ta je ka ci ka gaba ina lissafa ba ki gaba sai ka tubta ba ba ci gaba kenan ku ci gaba nan na na kara ma ha ya ah, na na na kara ma minti minti kar in da same kan da same ka na sai ka to sai ka kara kuɗi yawwa komai ma za mu ta yi in kana da kuɗi in da kuɗi yi ba ashe ma mai shagon bai bude ba kana na yanzu ki ka dawo eh na dawo karu karu dubu daya eh. dubu daya abba ya ka tsotsan min da ruwan kai to je ka ban tsotsan ma da ruwan kai ba eh. je ka da Allah kai hakuri je ka je ka nace eh. je ka je ka je ka ciki ya kwa to kaga abu ya yi ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai tara barka dai baba a'a baka duwa ka gyara takalmi ina gajiya a'a nan ba gyara takalmi eh nan ba gyaran takalmi sai kwanaki na zo wuce shekaran jiya ko wata budurwa da dan dinkiya da dan dinkiya takalmi Allah sarki tace min dawo ta iya wa a samu gyaran takalmi tana ciki ai to a turo mun ita a sai an bada kuɗi ka gyaran takalmi ka gyaran takalmi sai an bada kuɗi ka gyaran takalmi ga na tsoho shirin? Eh, ai motsi ya fi laɗewa ai. A wannan wannan motsin bai kai motsi ba. Ka gyaran takalmi ka? Eh, dai inda zaka. je ka inda ka. ya kake ture na na na na ture ka lahi lazi ka san Allah ka san in ban buga ma kusa ka ba dan kwal uba nake wallahi sai buga ma inci tara kusa eh kai wai ka din banza sai buga ma wallahi na zama ya a a a ban ashirin dina ka taba zuwa Amba head eh ka taba zuwa police zai an Amba head wannan na san ma wani an head ni na rama na to wurke na ban ashirin dina to je ka kawai renin wayo je ka zo ni ban ganta ba kuma sannan ka zo ka rika je ka dai wallahi sai buga ma kusa a a je ka dai ka je ka je ka san Allah zan mashari Allah zan mashari billahi allazi la ilaha illa huwa zan ka je wallahi zan mashari da ku je da ganin takalmi da an ganye mata zindiga miya a ɗauko bindiga dan banza yanzu nan ba a ki wani a wannan goshin wani ne dan banza wani ne gani ko ina yi ne

mai gida ta bana kaza ce ni yayi ko baka bamu kuɗi baka mu. kuɗi ga kuɗin ce fa nan gaggawa ne kenan shi ne ai ina yarinyar take ta fita waje zance ce ta ne ai to ta jima sosai ba to gurin sauri kar kar kar makara inji goma je ni ba ko kuwa a'a Ki gani? Ah, hawa, hawa, ka wuya. Na kai awa nawa ina ta jiran ki a nan ba ki fito saboda Allah. Ki in na tashi ta sa aiki. Ki da hira na gama mata ki. Da kin kira ni na je mun taya ta mun mata wannan aikin menene a gurin? To ai hira gama mata shi ke kenan. To kin san abin da nake so da ke? Nayi nayi nayi da ke ki zo gidanmu. Kun fa kin zo gidanmu fa ba wani abu bane. Kin san me zaki kina zuwa gidanmu sai ki je ki ga abu. ina da babu sai mu shiga ɗaki na muna shiga ɗaki na akwai abin kallo muna gama kallo sai mu fito da rako jikin ji kai ma kana da hi jiya baban mai so in nata ka bari ga miki na ba nawa yafi na baban ku yake zai shigo ba wani bata wani bata lokaci zaki kina zuwa zaki ga ba zaki to zan karfe no zaki karfe bi da rabi bi da rabi eh. aiki akwai sa'idawa na fi so idan za ki zo kina ji ki bari sai bayan sallan magariba kina ji lokacin ake gama mana tuwo ina gama cin tuwo bayan kafa dauke an shiga magariba wuf kafin a shiga isha'i ki riga kin je sai ki zo kina ji to yi kenan na ci tuwo to he yi kenan to yi kenan bari in je tuwo ah ya kun gane abin da nake so da ke ko kin ga gidan mutum kin ga kin go wancan to za su shiga sallah sallah idan ta sallah kina ganin na shiga sai ki kaman zagin ku suna tafiya kai to he dai mu tafi tare kamar munafunci zan ce yana tsaya kai kai ka je can ka fara shiga gidan ku ka ce mu wayewar da saboda ka a gadin ne ina dan ne boko ko <laughs> so ka fahimta nuna miki na riga na fahimta ina zuwa kun ga ga gidan haka ina zuwa Ne na zo. Kar bari a gani. Yawwa. da ya sauri barka da ba hankali. bayar iya kudin ka iya shagalin ka abin da mahaifin to wallahi ni ba ji in faɗa ma eh. dan nan da nazo eh. na same ta mm. kawai sai ga sadaki ya taho da kanansa wai wai ai cikin sa na ciwo kanda ke damun sa eh. wai ana buƙatar dubu ɗari da hamsin ce dubu ɗari da hamsin sai na ce musu ba matsala bara na je ATM kawai na ke ce na basu Allah ka kuma na sake zagowa na to ni ma ya zo min ya min irin wannan kawai na basu na afka gidan na mata aiki <laughs> Va, caray, yo.